الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي جبا ذكرتم من أن اللتاج ميسنا مختصر الأخضري لشيخ الألامة عبد الرحمن الأخضري في مكتب الإمام مالك rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala idan ba manta ba a darasinmu na biyu mun yi magana dangane da waɗansu halaye ko waɗansu ɗabi'u wanda malam ya ambata cewa wajibi ne musulmi ya kiyaye kansa da gare su inda har yana son ya amsa suna na musulunci to dole sai ya kiyaye kansa daga waɗannan ɗabi'u kuma ɗabi'u ne waɗanda suke kawo rigingimu da fitintinu a tsakanin al'umma mun tsaya a inda ya ambaci wal hasadu wal wa ruqyatul fadli ala al haramun ne musulmi yi hasada wa dan uwansa wal ko kuma keta abinda ake nufi da keta shine kai maka mugunta ka lalata wani abu wanda yake da amfani ko kuma ka ce bari ka more ko ka gwada cin karfe ko wani abu makamancin wannan wa ru'yatul fadli ala ghayr da ganin fifiko akan wani shi ma wannan haramun ne wajibi ne ga musulmi ya nisanci wannan duk mutane da suke ganin su da limamai da mamun ko da malamai da almajiransu ba a san wane ne ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma cikin su babu wanda za ku gwada ka ce kai ai wannan ya fi tsoron Allah da gwada liman ka ce kai wannan limami ya fi kowa tsoron Allah yana iya yiwa abin da yake gwadawa a bayyane a goye ba haka bane shi yasa aka ce inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku karinci a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah kuma Allah shi ya san wanda ya fi tsoron sa yasa a wata aya Allah ta'ala yake wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa kada ku kuskura ku tsarkake kanku domin Allah shi ne ya san wanda ya fi sarkakuwa kuma na Allah ta'ala shi ya san wanda ya fi daraja cikin ku sai dai kuma a wani babi mutane an ba su dama su yi hukunci da abin da ya bayyana gare su abin da ya tsuya wannan na Allah ne tun da abin da ya kuya kusan sirri ne ko kuma gaibi ne ba za a yi hukunci da shi ba sai idan wata alama ta bayyana gare ka mutumin da za ka gan shi yana yawan zuwa masallaci ana sallah tare da shi ko yana sada zumunci ko yana kyautatawa makwabta wannan za ka yi masa tsammanin mutumin kirki amma idan kun haɗu da shi accident ne a wani wuri wanda kai ka kuskure ka je wajen kuma sai ka kai shi da wata karuwa wani abu makamancin wannan kaga abin da ya bayyana gare ka da kuma yanzu abin da ka gani a koyi dole ka shiga cikin shakku amma in dai ba wai haka ya faru ba lalle kan duk abin da ya bayyana gare ka daga mutum da shi za ka yi masa hukunci abin da yake koyi kuma ka rasa shi ba kina ba ta gani. amma duk da haka ba za ka ce lalle ya lalla ko ka tsaya ka yanke hukunci ka ce wane ya fi wane sauran Allah ba ba zai taɓa yiwa ba sai dai wane muna tsammanin ta mutum ke ke ai ka ga ko wajen idan mutum ya je ya yi ta'aziyya shi ya san mutumin da ya je yin ta'aziyya a kansa mutumin kirki ne ko mutumin kwarai ne saboda haka zai faɗi halayensa ni dai na zo wannan ta'aziyya ne saboda wane abin da muka sani mutumin kirki ne mutumin farai ne mun zauna da ke lafiya yana da kaza yana da kaza to ba duk bayan ka gama wannan sarki sai ka je fala ku zaki alallah ne a kada ban ke zai hukunci wa Allah ba ni dai na faɗi abinda na sani ne saura kuma abinda ban sani ba shi da ubangijinsa yasa sayyidina Umar yana jawabi wa mutane yace an kallafa mana mai hukunci da abin da ke zaki abin da yake boye har ke musallama shi zuwa ga Allah shi shine masalin abin da yake boye amma duk da waɗannan gaba ɗaya ba ce mutum zo ya girman kai to bari shi ya fi mutane ya fi su ɗaukaka ko ya fi kuɗi ko wani abu makamancin wannan ba domin hakan zai kai shi zuwa ga halaka shine wa ru'yatul fadli ala al-ghayb wal hamd shine aiban da mutane waɗannan kalmomi ne guda biyu wajen furucin su iri ɗaya kuma ma'anar su ma ɗaya amma mu a hausance malamai wanda suke karantarwa a zaure sukan bambanta su walhamdu da yaface wallandu da zun'e don saboda wani lokaci a cikin larabci sukan fassara alhamdu ka dan taba mutum ba tare da kayi magana ba wallan kuma sai su ce ka haɗa masa da ido shi ma ba tare da kayi magana ba don dukan su babu magana a ciki amma ne da alamar cewa ana neman a kaskantar da wani ne wanda za a yi da hannu ko kuma wanda za a yi da da kira ya za a alhamdu wallan الله تعالى يويل لكل قمزة لمدى الذي جمع ماله وعتاه يحفظ أن ماله أخلد كلا لينبغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموكدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد مؤكدة ويل kalman azaba ta tabbata bi kulli kuma zaki lumaza ga duk mutanen da suke yafaci yan uwansu su aibanta wani ko kuma su nuna da idonsu domin su aibanta waɗansu waɗannan kalman azaba ta tabbata gare su sai dai bayan wannan sifa sai Allah tabaraka ta'ala ya fara da cewa a cikin su akwai mutumin da yake ya kara dukiya yana ganin dukiyar da dawwamar shi to a ƙarƙashin wannan akwai wasu wasu miyagun sifofin da za su bayyana wanda Allah subhanahu wa ta bai bayyana su a ƙarƙashin wannan domin saboda duk mutumin da ya tara dukiya yana ganin dukiyar za ta dawwamar da shi to za ka samu yana farna iri iri wanda sun wuce misali وما yi أي حال ويل da zai يمزة ta mutane ko kai متعني وكيف ya يزا إلى jin mamaki. mutumin da za ka ya zo ya zauna duk inda ya zauna shi duk banda aibanta mutane ba abin da yake ana samun irin waɗannan mutane kuma haka ne shi inda za ka sake a cikin ba ba inda zai ke amma an ce wane ya kushe shi ya zage shi an ce wane ya kushe shi ya zage shi kowa laifin da yake faɗa ba ya faɗin alherin ba saboda haka duk mutane sun waye gari mutanen banza kenan mashawaranta ba ku ya alheri cikin su wani lokaci fa ko kadiri ne ban ta dauko kadiri ko matsafi ne ko kadiri ko amai idan ka ɗauko shi sai ka samu wasu sifofinsa da suke da kyau yasa dole ana buƙatar mutum ya adalci wajen magana ko da wani ne za su ce ai wannan mazinaci ne kaza kaza to akwai kuma sifar da take da kyau ba za ka je kuma kana ta yaya yayatawa cewa madina mazinaci ba da sai dai ka taimake shi yadda zai kuɓuta daga wannan laifin saboda haka duk mutanen da suke da ɗabi'un kowa su zage shi to su ma ba masu mutunci ba ne kuma da mun ba masu mutunci ba ne duk mai mutunci ba ya yi haka haka ma idan ya san wani laifi na wani ba zai faɗa ba sai ya ba shi sai shiru ya ce Allah zai shirye mu Kuma kowanne mutum shi ma mai laifi ne annabawan Allah da manzanni su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye su daga aikata laifi ko kafin amma kowa da ke ganin sa mai laifi da akwai laifi na irin nasa yasa ma aka ce mu yawaita yin istighfari cikin jahila don haka walhamdu wallam aibanta mutane sannan haram wajibi ne mu mukallafi ya nisanci wannan kuma cikin wata aya cikin kusurun Allah ta baraka ta Allah ya nisa wata wanda tutai kunna Allah bin mahid hamadi mashayin bin amin مناع للخير معتاد عظيم متين بعد ذلك ظليل an kana za ma ji wa bai dama idan mutum yana ji da dukiya ko da mulki shi ana fadin wani ya zage ana fadin wani ya zage shi kada yana fama da ka kun kuma yi shiga wannan layi to shikenan zai ba wa kansa ciwon hawan jini ne amma in ka zo mutumin da zai zo ya aika kowa ba mamaki a kan da yake da kare kuma abin da yake da dara da ke ba da ba sa bane ba wayo bane Allah ne ya bashi ran da ya ga dama zai ya fashi ya kare shi da mummunan halitta Allah ya kauta saboda haka duk wanda yake da mummunan sifa a cikin waɗannan ayoyi an yi kira kada ka saurari, kada ka bi domin idan ka bi shi zai halaka ka sai wal abasu da wasa wannan wasa da yake gani ba su lokaci ne Allah baraka wa ta'ala bai halitta mutane da duma ba wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimun inna Allaha huwa razzaqul quwwatil matin saboda haka ba halitti mutane da aljannu domin wasa ba an halitte su ne domin su ta wa Allah subhanahu wa ta'ala to amma da aka kawo wannan kalma na ainihin al'aqatu wasa ya gwada cewa manya su yi wasa shi ne yake magana a kai tunda akwai Allah a wallahi wato daman duniya da nake gani na wallahi duniya la an warai bu wasilat wa tafaqurun bainakum wa takafurun ila amwal wal awlad kama qala ghayb in ajaba al kufar nawatuhu thumma yajidu a musfarra wa yaqulu mukhaf to ana samun allahu wanda yake warge wanda manya ne zalla suke yi akan samu allah wasa irin na yara wanda yara ne zalla suke yi duk wannan bankana ainihin yanzu ka ba za ka fito da irin bebiya a hannunka ba kana da kala hamsin ko sittin ka fito da irin bebiya a hannunka ko kuma ka fito da motan kara ko da yara ne ka zanku suna abun nan to ku dan bani kai ka dan dana kamar daga nan masallaci zuwa kofin gidi ka dawo an yi mutane za su karɓi kuwa sai dai abin da ke ba ni mamaki shi ne a ɗaya kan a can kasashen asia masu nisa ko kasashen larabawa ma nan nan kusa afirka sai ka ga irin kaman ranar new year din nan da suke yi musulmi ne amma kuma musulunci ya yi nisa da wuri su kwarai sai ga an ɗauko irin wannan yar bikin nan sai ga kasuwan mata da yar bebi wallahi a cikin jirgi sai ka gani in za ka kun ka kwace mata irin da zina to tashin hankali ne sai dai ta fara shiga jiki kasuwar mata wanda ya kamata ya ce tana da yaya uku ko biyar amma wai tana tare da jirgi eh? oh ai nan ma amma suna shi boko eh wannan wanda za a abin da za ta samu musulmi ma yi da eh, mutum ya sa kare a cikin abin da kuma ya sa agwagwa tare da ma yadda za ta samu mutane ko na kuma kuma su wannan eh to su kuma manya Allah da ta suke yi shi da wannan balon-balon nan babba ka tura maka kula ka tsore sai ya rike sai ya hawaki sai ya da su ya zama wawa mata kuma har a yi kiran sallah ba za su yi ta masallaci ba sai ya zama wannan masu yake wai ranar new year ne ko menene kamar a kan malaysia suna kiran sa fifa bari da sauran eh, su sunaye da suke bayarwa daga manya-manya amma sun zo suna wasa da irin wannan abin da ke wannan balon-balon din saboda haka za su zo sai ko kuma irin jirgi da ake irin jirgin yaran ne maka ya zo ya yi shawagi ya yi nan ya yi nan da matarsa da ƴaƴansa da irin wannan shi ne ake kiransa abin da aka hana gaba ɗaya da Allah da Allah da al'abatu sai ba baka dama kai wannan ba amma abin da aka sassauta maka shi ne za ka iya wasa da iyalinka ka tuɓe da tuɓe a yi kokowa yawai eh, wannan dama cikin ne <laughs> eh, sai ka samu ke sai ka samu ke tana kai yiwa gidan na ku da yawa inda kake bangaren ka ba wanda bai ji ku shike na duka ce to shike na dama ba kina ganin kin kini jiki ba to mu gwada mu eh mu ga waye zai faɗa wani a sama sai ku yi kokuwa wannan ba shi laifi ko ɗaya ne tsere abin da ya sa ban ambaci ɗaya ne tsere kuma biya yawa gidajen masu takure shi inda kaman kaman gidajen iyayenmu da kakanninmu ne na daji da kanka kaga na abincin da ake kima a shekara cikin gidan da ke nomawa kaga na za a iya tsere tsere amma yanzu duk gidaje a mace suke kowa yana son zaman birni kowa ya ke zaman ƙauyen Allah ya kyauta. To, ya za dole fili ya yi karanci to idan da za ka samu filin da za ka yi wasa da iyali da kan babu ne ko kuma ka zo ka samu yara suna irin wasa na harfi da menene wannan shi ma babu ne ke daga cikin wannan wasa amma kai da manufan bari ka gwada cewa abin da za ka iya din nan ka manta ne ko yana nan kai suna harfi ko da roba ne ko da menene kaga nan ma za ka yi gyara idan akwai abin da suke kuma tsaron manzo Allah ya zai samu yara suna koyon harbi da ya duba kayan su sai ga wata da ya suka kama da suka daure ta yanzu kamar yadda ya su yi wa kadangaru eh, to kaga ai zalunci ne to kaga kai idan ka zo ka ci ah, abinda za a yi shi ne sai ka dauki alli ko gawayi sai ka zana wani kaje sai ka ce ko mu kuma ne sai a bar ka dangare a bar tsuntsuwa wanda na da yanzu suna abin nan sai ke a kuma suna ganin su sai suka waje wannan zuwan haka da ke cikin zalunci kuma manzo Allah ya gargaɗe a kan mata in dai za ka sa target to kar ka sa target ka wani abu mai rai duk ko za ka sa abu mai rai ne to farautansa za ka yi saboda idan ka harbe shi ka kama shi za ka yi amfani da shi amma ka kai ke ina da kawai ka wuce saboda tsabar zalunci ko keta wannan haramun ne don haka idan mutum ya zo ya samu yara suna irin wannan ko da kaman masu kukuwa na dawakai da sauran ya kace to shi kenan amma masu kukuwa na dawakai din ma sun kasu kashi kashi biyu don a yanzu na lura mafi yawa za ka ga alfahari ya ke. duk mutumin da ya ajiye doki ko saboda alfahari saboda alfahari ko bai da lafiya aikin ba sai kuma ran tashin kiyama sai Allah ya kama shi da laifi wani ma zai ka samu tsokanin tsokane ne amma ya ga da hankali ta sai kun faɗa na duk ba da ku kaga hasara amma da ga waɗanda suke a natse ko inda ya dace za ka iya ce ku bani a wurin dokin da nima barin gwada sai ka hau ka yi sukuwa daga nan zuwa nan amfaninsa shi ne zai taimake ka wata rana ranar da musulunci yake bukatar wannan amma malamai a yanzu ma sai suka ce ai da maganan irin wannan dama dama har bi kage wannan yana da kyau amma maganan kusan doki yanzu tasirin sa bai da yawa menene yake da tasiri ne ka samu yadda za ka iya abin da mota musamman manyan manyan motoci doron da aka ba ka kai ga wata greda ko ga wata dabbaba irin motar sojoji ko na yan sanda ko na menene an ce shi ka suka da za ka iya ka. kun kusa abin da yake ji doki kenan a yanzu wannan wasa babu laifin mutum yayi amma sauran wasanni ba na bane in dai kai hankali kai baligi ne to ka damu da abin da zai zo ranar tashin alkiyama abin da zai ke bayan saboda haka shine ma zai kawo mana balfa kuriya shine da izgili izgili yadda za a rinka yanka maganganu ana faɗa wa mutane ko a rinka musu izgili a aikace ko da baki ko a aikace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kodin da kai imani la yasarqumu min qaumin asa an yakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minkum kada maza su yi izgili ma wasansu maza sun ba mamaki wanda ake musu izgili su kasance su ne mafi daraja a wajen Allah kada waɗansu mata su yi izgili ma waɗansu mata ba mamaki wanda ake musu izgili su fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wazir sai kuma zina Allah ta wata'ala ya haramta zina wannan ma wajibi ne mukallafi ya nisanta domin ta hanyar zina ake samun ƴaƴan shehu ake samun ƴaƴan banza wanda ko da an waye gari su din nan ba su da laifi to zai kasance ba su da mutunci ba su da cikakken mutunci a wata idon mutane shi yasa aka ce abinda zai kai ka zuwa ga zina ma ka nisanta ba zinan ba ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا kada ku kuskura ku kusanta yasa wajen gani da sauran gida-gidan ku da dole yi burki ma wannan kamar yadda malam bai ambata mana wannan zaru ilan ajnabiyyin mutum ya kalli wata mata wanda ba muharramiyarsa ba wani malami yace haka muharramiya ba yace duk mutane yanzu sun zama mutanen banza yace har da ma muharramiya don biya, wato daga ainihin jango ne matan da take gefe wanda ya halatta ka aure saboda ka'ida idan muharram ya ce ana ganin kana jin nauyin da kana ganin mutuncinka kana girmama ta ya zama Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta aure tsakanin su ba ma yanzu sai ka samu wani ya yi ciki wa ɗan uwansa wani ya yi ciki wa eh waɗannan kuma dukkan su muharramai ne to kaga idan ka zo sai ka ce wan nazaru ila al ajnabiyya wal muharrama kinan eh amma a musulunci duk mutum ya kalli muharramansa muharramansa musamman ko ya ga wuyanta ko ya ga kanta ko ya ga hannunta ko ya ga kafanta wannan ba haramun bane a musulunci saboda an san ba za ka farka wani abu a cikin zuciyarka na aikin ba amma ajnabi ya ka kira in ma ya kama sai dai kawai hannu da fuska kawai wannan in ka ganta eh lalle wannan ba yar uwarka bace shi ke rabu da ita domin kallo zuwa ga ajnabiya yana ɗaya da cikin hanyar da yake jan mutum zuwa ga aiki zama cikin aikin zina mataki na farko shi ne gani sun idan baka gani ba to yana da wahala har hankalin kai tashi domin ko da jin magana ne tasirin ta bai kai gari ba ai ina jin a wajen abin nan din rating din percentage din abin da ya shafi gani da da da ji da kuma dandano ko da shekawa ko da tabawa waɗannan abubuwa alhawasu din nan gani percentage din ta yafi yawa ina jin yana da 62 ne ko 72 duk abin da ya rage din ya shafi sauran ne yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa kullil mu'minina yaqutu min aqwa ku faɗa wa mazaje su karu rumfe ganin su kuma mata ku faɗa musu su karu rumfe ganin su kamar eh, dai yana karantawa cewa mata da aka ba su dama su rumfe ganin su sai aka ce idan ranar sallah aka fito ko ranar biki yara suka fito ko wadansu abin da suka fito suna wa wata dabara wannan babu laifi yanzu kamar fareti idan ana fareti ga barade barade ko kuma jaruma suna fareti wannan babu laifi mata su gudu amma kun sa abinda malamai suke faɗa hmm. suka ce sai dai su rinka lura da yadda suke ɗaga kafansu a jere su ajiye kafansu a jere ko harba su a jere ko yadda suke rike da bindiga ko wani abu makamancin wannan amma a ga zakin mutum a zare masa ido sai an kare masa kallo haramun ne wannan kwatankwacin abin da ya faru ne a zamanin annabi wasu mayaka da kasan habashi da suka zo suka shigo masallaci sabin zuwa ne da suka shigo masallaci suke nan suna son su gwada al'adar su cewa su din nan ko ba mata ba ne su kuma mazaje ne sai suka kama wasan yaki a cikin masallaci ne Malala sai zai yi gefe na kallon su ta jikin ɗakin na Aisha ya ce kina bukatan ki don su ne su ce eh ya ce to ki zo ki tsaya a bayana sai ta zo ta tsaya a kafaɗansa ina kenan ko da an fuskanto annabi za a gani daga nana aiki fuska sai ta tsaya kafaɗarsa sai ta tana tsakanin sa da kafaɗarsa tana kallo can kuma kan kafa ta yi shigo masallaci yace a ah, wasa kuma ake cikin masallacin to su suna da wata alama shine idan mutum ya tsunku ya yi bi ƙasa duk abin da kake yin ya watsa maka to ya ne ma abin da kake yi kenan ko kamari ko kuma an jima ka hadu da bala'i ya sun ku ya zai dibi kasa sai aka ce masa a a ga annabi yana zai yana kallon ya ce a to sai yi shiru a bisa sai da maza ya gane su gama wa a cikin masallaci inda masallacin su ba irin wannan abin don kar waɗansu yarawa ko min gaba zo mana masallaci da kaga mu da abu bayan sun gama ne maza Allah ya ce tun da sun yi wannan ba ranar idi ne maza Allah ya ce a kyale su don wannan ne zai sanya mutumin da bayan da kuzari wanda yake da lalace shi ma ya tashi yi kura don akwai abin da yake ba exercise kake yi ba za ka kiya dole kai ka kura kuma zai yi amfani a wata rana amma masallaci an gina shi ne domin a yi aikin ibada shine zamanin Umar dan Khattab sai ya kirkiro haraba ya ce za a yi wannan da kwa shi masallaci su sai kaga ko da an damu wajen da ban yaki ne da kasa daga baya za a zarga da lokacin Umar dan Khattab an inganta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Uthman bin Affan ma yazo da inganta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ala ya alim man nazar ila al-ajnabiyya mutum ya kalli matar wani ko ya kalli ajnabiya matan gefe ce wa talazu bi kalaniha ya ji dadin Ka kaga wanda suke amfani da waya ma wannan haramun ne kamar yan makaranta da sauransu sai ga mutum ya karbi lambar wata ko dan mata ko menene shi ke sai ya je ya buga mata ko ta buga mata su ta magana wannan haramun haka kuma malamai kuna karantar da mata saboda wata mata ta iya karya murya ko kowane abu ita za a tambaya kowane abu ita za ta yi abin nan to kaga kai malam baka sa tsoron Allah cikin ka ba ka dauke su duka su daya mata su suna da wani hali don yadda mace take magana ita haka za ta yi magana don zai yi wahala a ce in za ta yi magana ko da babanta ne ko da wani ta canza murya yadda take yi wa mijinta saboda ɗabi'unsu to kai karka ce bari ka saurari kaɗin maganarta a'a Tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada dama ko da gida ne idan mutum ya je yi sallama ya halatta mata suna cikin gida su amsa idan za ku tambayi wani abu fa azukunna min wara'i hijabin zalika atharu li qulubikum wa qulubihin ta baya za ku iya tambayar ka buga sallama a amsa maka sallama a turo wani yaro mai dan hankali a babu yara kowa ne yana nan ne a baya nan to Allah ina ya tafi ne wane wane ne yake magana na zo wajen ka ne don gara ka faɗa akan ka ja bakin kai shiru don ka ja bakin kai shiru su zo ka gane muryanka sai baya nan ina ya tafi ne kuma san inda ya tafi ba halin sun sani tun da ba san da me ka zo da shi ba eh amma wane wane ne na zo wajen wane ne kuma ma ka ga dama za ka iya cewa akan maganar da muka yi da shi ne maganar kaza a baya nan ya tafi waje kaza ya halatta mata suna cikin gida su amsa ba tare da ka zan ku wannan musulunci ya bada dama yi wannan to amma sai dai an yi ji mai ita matan da cewa kada ta rangwata muryarsa ko kuma ta fiye muryarsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira da matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yi nita kai tunna fala tabda'na bil qawli fa imma allazi fi qalbihi marad wa kunna qawlan Allah sai ta magana a gani. amma mijinta daman dole akwai inda za ka lallabe shi akwai inda za ka yi taɗi normal kusan mata dama mun suna son wani abu a wajen ka shi ke nan a gida barka da dawowa ke daman kai ka gani ta yi me yawa ma an fata maka ne to amma aka lallabe ka aka kawo maka abinci aka kawo maka ruwa ba sai ka nema ba kuma da ya zo ya zo na ina abinci? sai a je gaje gaje a kawo maka bayan an kawo maka kuma sai a zauna a ce dama ana so za a yi abin nan ku babu sabulu ba a kawo maka ruwan sha ba sai ka tambaye to ina ruwan sha da irin wannan kusan duk abin da mata suka tsora ba za su su ba su suke jin matsala amma barka da dawowa barka da dawowa barka da dawowa ka zo ka shiga aka kawo maka abinci aka ajiye aka ɗauko ruwa aka ajiye ga wanda wani dan naira ashirin ɗinta ko arba'in arba'in ɗinta ta siyo kankana ko menene da eh, yi ya sai aka ka samu wannan ai na dan samu canji ne ke yasa na fiyo maka yawwa to kin ga mu shiga dai amma ba da aka bai ba za zauna lafiya ba Allah ya kyauta saboda haka su mata an mutu iyaka maza kuma an mutu iyaka duk matan da za ka yi magana da ita wato bukatar magana ta kawo to ita kada ta yi wato karamar murya sannan kai kuma karka ji daɗin magana ta. haka kashe kunne ko ka saurara kana son ka ji daɗin da kuɗi wa aslu amwalin nasi bi ghairi dinin da kin dukiyar mutane ba tare da dadin ba wannan ya haɗa da fata da kwace da zalunci da fashi da makami da yaudara da tsoron. amma yin amfani da dukiyar mutane ta hanya da take da daɗin rai shine a ɗauki kyauta a baka a ɗauki sadaka a baka a yi aiki na kwadago ko na barema a biya ka ko kasuwanci kamar yadda Allah Ta fara wa ta'ala ya ambata cikin bayoyi ina ba gani